والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب الطيب بعد رمي الجمال والحلق قبل الإفاضة باب رفع اليدين عند الجمرتين babu raf'il yadaini inda jamratin dunya wal wusta har yanzu cikin littafin hajji babin daga hannuwa guda biyu a wajen jamratul duniya wal wusta shine wajen jifa na farko da kuma na tsakiya ana banda jamratul ba, kuma wannan gabatarwa ya ya shuɗe tun wancan satin abin da ya shafi daga hannu na حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على ذكر كل حصاة ثم يتقدم ويسري ويقوم مستقبل قبلته قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ رأس الشمال فيسري ويقوم مستقبل قبلته قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة الوجه المسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها ووقف مستقبل الجبلة رافعا يريد يدعو وكان يطيل ويقول وقوفا ثم يأتي الدمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات تكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات ذات اليسار مما يلواني فيقف مستقبلا في القبلة كان يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصيات ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله محدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله a babi na farko babu daga hannaye a jamra ta farko da ta tsakiya wannan hadithi ne na wato salim daga abdullahi dan umar mahaifinsa radiyallahu anhuma da umar ya ce ya kasance yana jifan jamratu duniya ita ce jamra ta farko bi sabi hasaya da tsakuwa fara bakwai sannan sai ya yi kabbara bayan kowace tsakuwa hakan ya ɗau tsakuwa ya jefa zai ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar har guda bakwai ɗin ya ƙare su sannan sai ya yi gaba kaɗan sai ya samu waje da yake wato eh, wajen mai sauki sai ya tsaya ya fuskanci alƙibla tsayuwa mai tsayi sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki yana mai ɗaga hannayensa wannan ita ce sunna a cikin jifa sannan sai ya bi jambatul wusta ita ce ta tsakiya haka nan ita ma sai ya koma gefen hagunsa sannan kuma sai ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya yi tsayuwa mai tsayi ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya daga hannayensa sannan sai ya jefi jamra za ta ba. ita ce ta ƙarshe kenan kuma babbar min babnil wadi ma'ana ta karkashin ta wala yajiku inda amanan bai tsayawa yayi addu'a yake cewa shi Abdullahi dan Umar kenan haka na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa kenan sunna mutum yayi jifa na farko yayi addu'a a ta na hagu ya fuskanci kuma alkibla sannan yayi na biyu ma ya koma ta na hagu ya sake yin addu'a amma yayi jifa na uku sai ya wuce ba zai tsaya ya addu'a ba sai ya wuce wannan ranar sha ɗaya ga wata ke wanda ake jifan farko ke ko kuma a ce jifa na biyu jifan farko bayan sallah jifa na biyu an yi jifan sallah sai ya sake kawo babi dai irin wannan hadisin amma dai wannan ya kawo shi da babin cewa yin addu'a a tsakanin jamloli ma'ana wannan waje ne da ake so mutum ya yawaita addu'a a nan wajen ya kawo hadisi na wato zuhuri cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi jifa jamra wacce take wato kusa da masallacin Mina wacce ce kenan wacce ce take kusa da masallaci ha ta farko ita ce take kusa da masallaci dan daga ita daga masallaci sai ita in gane ko sai ka wuce masallaci sai ka je na farko sai ka je na tsakiya sai ka je na ƙarshe haka kenan wacce ranci wacce take bin masallaci ita ce ta farko shine masjidul khair masallacin mina ana kiran shi masjidul khair kuma masallaci yana nan har yanzu hadisi ya tabbata cewa annabawan Allah saba'in sun yi ibada a cikinsa amma ba ambaci sunayensu ba almuhim wacce take bin wannan dutsen a wannan masallaci yana jifanta da tsakuwa fara bakwai yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa in ya jefa sannan sai ya je gaban ta ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa ya addu'a kuma yana ta tsayuwa da ana baya yi a kadaice yana tsawaitawa sannan sai ya je jamra ta biyu ita ma ya jefe ta da tsakuwa kwaya bakwai sannan ya yi kabbara duk lokacin da ya jefa tsakuwa sannan sai ya gangara gefen hagunta inda yake kusa da kwarin nan nan ma zai tsaya ya fuskanci alkibla ya daga hannayensa yana mai addu'a sannan sai je ba wacce take wajen akaba sai ya jefe ta da tsakuwa guda bakwai ita ma yana kabbara duk lokacin da ya daga ya jefa tsakuwa to a nan kuma sai ya shuɗe ya wuce bai tsayawa a wajenta zuhuri ya ce na fi sarin ɗan abdullahi yana ba da labari irin wannan daga mahaifinsa daga Mandala, sallallahu alaihi wasallam kuma haka nan abdullahi ɗan umar yake aikatawa ina wannan shine mafi cika shine kuma sunna ma kamar shi addu'a din da tsayawa tsakanin jamla din ba wai wajibi bane na aikin haji akan wani ya bar shi ba za ka ce aikin haji shi ne cika ba ya dai bar abin da yake mai falala ne babu tsili ba da ramin jimari wani haddi kamda lifaba Babu shafa turare a jiki ko a tufafi bayan jifan jamarat da kuma aski gabanin dawafi na ziyara eh, wannan yana magana ne na attahallul abinda ake ma'ana warware aikin haji da shi abinda za ka yi mataki biyu ne akwai a tahallulu al'asgar a tahallulu akbar tahallulu shine in ka aikata biyu daga cikin abu na ranar goma ga watan nan to abubuwan da aka hana maka su kamar rufe kai kamar shafa turare kamar sanya dinkaccen kaya to za ka iya yin su wannan mahzuratul ihram da aka hana yi in yi harama to in ka je ranar goma ga wata kai abubuwa guda biyu ma'ana yi jifa sannan ka yi wato aski to za ka iya yin duka wannan abubuwan ko da ba ka yi dawafi ba ko da ba ka yi dawafi ba za ka iya sa kayanka in ka sa kaya sai ka je ka yi dawafi idan mutum ya abubuwa guda biyu wannan shi ne zance mafi rinjaye in gane ko eh, zai yi jifa ya yi aski don haka ya samu ya shafa turare wanda da an hana shi shafawa abin da ba zai yi ba kawai shine ba zai kusanci iyalinsa ba don har yanzu akwai sauran abu a kansa shine dawaful ifada in gane ko akwai dawaful ifada ko ya kawo hadisi guda daya a wannan babu na حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع اباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم والحلم حين حين أحبنا قبل أن يقول باب طواف الوداع قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الهاري قال رحمه الله تعالى حدثنا أسكر بن الفرج أسكر بن الوحد عن عمرو بن حارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمعصم ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه الليث حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم a babin shafa turare bayan jifan jama'at da kuma aski da gabanin da ifada wani ya kawo hadisin abdurrahman ibn al-qasim ce ya ji mahaifinsa wa kana afdal ahli zamani waye mahaifinsa shine al-qasim ibn muhammad ibn abi bakr daga cikin fuqaha usaba na madina shine al-qasim ibn muhammad ko shi abdurrahman ibn al-qasim yake cewa shi mahaifinsa wa kana afdal ahli zamani yana cewa na ji aisha radiyallahu anha tana cewa ni ce na shafa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare da hannuwan nan nawa guda biyu lokacin da yayi harama ma'ana lokacin da zai shiga ibada ta aikin hajji yana tare da ita ita ce ta shafa mishi turare wannan kafin bai daura niyya ne da mutum ya riga ya daura niyya to ba shafa turare dan haka haka za a dauke shi ko hina ahrama ai hina arada al-ihrama ai wakta ihrami lokacin da yayi niyyar daukan haram mana ya himmatu zai yayi wanka amma bai yi niyya ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi niyya ba sai da dabba shi ta motsa Idan bayan yayi wanka yayi sallah ya abin nan ita ta shafa mishi turare a jikinsa haka nan ta ce ni ce kuma na shafa masa turare lokacin da ya yi tahalluli mana ya ƙare aikin hajjinsa mana ya yi tahallulul asgar kafin ya yi ɗawafi shi ne ta ce ƙabla an ya tsofa gabanin ya yi ɗawafi kenan mutu yana so sai ya bi wannan tsarin shi ne ya cika in sarari ya ba da haka wanda yanzu yana ɗan wahala yadda muka bada saboda yawan mutane amma da in sanani ya baka shine ka yi jifa ka yi aski sai ka je ka samu ka yi wanka ka cire wannan mayafan guda biyu sai ka sa tufafi mai kyau in gane ko sai ka yi sa turarenka ka yi komai ko sai ka doshi maka kuma ka je ka yi dawaki sai ka je maka ka yi dawaki shi ne dawafin ifana in ka gama dawafin sai ka sake komowa ka dawo mina sai ka ci gaba da sama kuma gane ko to take cewa eh, ita ce kuma ta shafa masa turare lokacin da yayi tahalluli wato gabanin yayi dawali sai ta shimfida hannunta mana tana nufin da hannayenta guda biyu kenan wannan ya nuna cewa eh, mutum yana tahalluli yayin da yayi jifa yayi aski in gane ko da haka zai iya yanke farce zai iya rufe kansa zai iya sa ɗinkakken kaya zai iya sa rufaffen takalmi gane ko akwai saɓani cikin neman aure zai nema aure lokacin ko ba zai nema ba domin an haramta mai neman aiki haji neman aure gane ko to amma dai waɗannan ƙananan ƙananan mahadurat ɗin wannan duk yanzu sun tashi zai iya aikata su gane ko babu ɗawafilwa ba babu ɗawafin ban kwana a dawafi kamar yadda ya gabata kashi-kashi ne akwai dawafin gudu akwai kuma dawafi na wato asalin aikin hajji shine dawafin ifada akwai kuma dawafin wada dawafin bankwana akwai kuma dawafi na nafila ma wanda mutum zai aikata shi dawafin nafila to wannan dawafi na bankwana yana ɗaya daga cikin dawafai da ake yin su a aikin hajji wannan eh, wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi gane ko sun tafi akan cewa tawaful wada wajibi ne su ne wato kaman shafi'iyya da hanabiya da kuma hanabila imamu malik ya tafi akan cewa sunna ne kamar yadda suka yi sabani akan tawafin kuma hudu shi ya tafi akan cewa wajibi ne su sun tafi akan cewa sunna ne ana sabani haka don haka da wada saɓaninsu shine idan aka ce ɗawaful wada wajibi ne to duk wanda bai yi shi ba sai ya yi yanka wannan shine ka'ida a cikin wajibai na aikin haji duk abin da ka bari na wajabci na aikin haji to zaka zaka zubar da shi zaka yi yanka to idan kuma an tafi akan cewa ba wajibi bane sunna ne to wanda ya bashi ba komai a kansa in gane ko dan haka anan kenan su jumhur suna ganin cewa wajibi ne wanda ya bar shi to sai ya yi yanka shi kuma imamu malik yana ganin ba wajibi ba ne cewa sunna ne kuma dalili shi ne saboda an ɗauke ma wasu yin wannan tawafin yake cewa inda a ce wajibi ne da ba ɗauke ma wasu ba amma dai zance mafi ƙarfi ne wajabcin ya fi ƙarfi shi shi wajibi an gane ko Da wakul wada ana yin shi ne lokacin da mutum ya yi niyyar barin garin makka in ya kare aikin sa gaba daya saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata yana cewa li yakun akhir ahdikum bil bait tawaf ya kasance karshen abin da za ku yi a ɗakin Allah shine tawafi da haka wannan umarni ne da haka tawafi shine karshen abin da mutum zai yi a ɗakin Allah allahumma sai dai mutum ya je yin tawafin bankwana yana cikin yi aka tada sallah to tawafin bankwanan shi bai rushe ba zai tsaya yayi sallah sannan zai karasa sa in gane ko ko kuma yayi tawafin yana kare tawafin ana kiran sallah ma'ana za a shiga sallah zai bar sallah ne kama tafiya to mafi kyau yayi sallar sa bai rushe masa almuhim da yayi tawafi wanda yake ibada ce ta aikin hajji a nan dakin Allah haka ya zama dai abin da zai zama na aikin haji tsakanin shi da barin maka in dai abin ya shafi aikin haji ne shine dawafi ne sai to shine dawaful wada ban fada ya kawo hadisin Abdullahi dan Abbas ce umiran nasu an umarci mutane wannan mabniyan lil majhul cewa ya zama ƙarshen abin alƙawarin su da ɗakin Allah shine an yakuna akhiru ahdihim bil bait ya zama karshen alƙawarin su da za su na aikin haji shine su je dakin Allah in sun je me za su ma'ana su yi dawani yace sai dai kawai an sauƙaƙa shi ga mace mai al'ada dan mace tana cikin halin al'ada to wannan an dauke mata wannan dawa wannan da ya tabbata ne da hadisin Aisha radiyallahu anha kuma idan sahabi yace umira ko umirna ko nuhina wannan duk ana daukan shi hukuncin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa dan shi ya hane su da haka lahu hukmun rafi da haka kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya hana wannan kaulu sahabi ne in yace umirna an kaza aw nuhina an kaza ko to wannan yana daukan hukuncin kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa dan haka wannan umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai mace mai al'ada an sauke mata wannan tawafi bai kanta a musamman yanzu a irin wannan lokacin kuma kamar yadda ba a cika kiyaye tsari ba na wajen tafiya a ce mace in za ta yi aikin hali sai ta tafi da maharamin ta to wata dafa ba maharamin aslan kuma an zo kila tafiyarsu ta faɗo za a tafi mutanen su to za a tafi a barta a hannun waye mace ce za a barta a hannun waye kaga sai ta nada kayanta ta tafi tunda dai ta yi dawafin aikin haji to wannan wani sauki ne Allah ya bata sadaqatun tasaddaq Allah biha alaihinna wannan wani sauki ne Allah ya musu amma dai wasu sahabbai kamar Umar radiyallahu anhu yana ganin cewa sai sun tsaya sun yi dawafin tayi wannan abin bai zo masa ba gani ko tayi bai zo masa ba to Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar ne a wani lokaci wani lokaci wanda zai zo a gaba babin gaba cewa hadisi na gaba hadisin anas radiyallahu anhu mana ya ba kata da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar da la'asar da magriba da isha a ina kenan yayi sallar azhar da la'asar da magriba da isha kuma wace rana ranan da aka bar mina yawman nafar mana ranar da aka kare zaman mi na gaba daya an gane ko ranar sha uku kenan to ran da mazala sallallahu alaihi wasallam ya bar mina ma'ana bai yi sallah a mina ba da haka sallah Zahar da la'asar da magariba da isha ya sallace su ne wato a wajen da ake kira al-muhassab da raqada da ne dan huta a nan wajen bayan ya yi sallar isha sai ya dan huta a wajen da ake kiran shi al-muhassab al-muhassab wadi al-muhassab tsakanin minane da maka gane ko tsakanin minane da maka an kira shi wadi al to wannan ma yana daga cikin abubuwan da kar mutum ya dauka cewa ai shi ma dole sai yayi haka in ya samu hali yayi haka ba komai to amma dai ba bai cikin nusu na aikin haji kamar yadda yake zuwa cikin maganganun Aisha radiyallahu anha take cewa wannan bai cikin aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri ne a wajen saboda ni dan ta zo ta same shi a wajen saboda ita tana da uzuri lokacin da aka bar wannan waje ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai tafi da aikin haji da umara sai ni kadai zan zo da aikin haji kadai da haka sai zango a nan wajen yace to dan uwanta ya kai ta taje ta yi umara in ta yi umara ta zo ta iske sa nan wajen kaga wannan yana nuna cewa yin sallah a nan wajen ba wai yana cikin wani aiki bane na aikin hajji amma dai khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka yi bayan shi domin dai koyi to duk abin da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata akwai wata hikima a ciki shi yasa su suka kiyaye akan haka yace sannan sai ya hau abin hawansa zuwa wato Ka'aba sai yayi sa. wannan lai ya yi mutaba'a ya ce haddathani Khalid al-Sa'id al-Qatada an Anas <coughs> radiyallahu anhu annahu haddathahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam to babun na gaba da yake bayani akan wannan din shine babun idza hadat al-mar'atu ba'da ma afadat idan mace ta jinin al'ada ya zo mata bayan ta riga ta yi dawakul ifada mana ta yi farko ta yi dawakul in mai umara ce ta yi tsawafinta na umara misali gani ko sannan ta yi safa da marwa sannan ta je an yi tsayuwar arfa da ita ta zo ta ƙare zaman minanta da zaman jifa da komai da haka ta yi tsawafin ifada ma na aikin haji to ran da za a shigo a zo garin maka a yi tsawafin ban kwana sai jina al'ada ya zo mata wannan ya za ta yi shine babun idza hadatil mar'atu ba'da ma afadat bayan tayi tawaful ifada mana bayan tayi tawafi na aikin haji wanda shine babba to sai jini ya zo mata me hukuncin ta قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منصور اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي قالوا إنها قد أحاضت قال فلا إله قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة أن أهل المدينة سألوا سألوا سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة ضربت ثم حاضت قال لهم تنفق قالوا لا نأخذ بقولك وندعو قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فاسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم حدثنا وحيد حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورخص لحاله أن تنفر إذا أفاضت قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لكنا قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو حوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الحلي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الحلي فخاض فيها فنسكنا مناسكا من حجنا من حجنا فلما كان ليلة ليلة الحسنة ليلة النحر قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أصحابك يرزق بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمرة فاهلي بعمرة ومواعيدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنين وأعلنت بأمرتي وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا إنك لحادثتنا أما كنت تؤتي يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس في ولقيته مصلا على أهل مكة وأنا منحبطة أو أنا مسئلة وهو منحبط منحبط وقال مسدد قلت لا تابعه جليل عن منصور بقوله لا a kamar yadda babin ya gabata mace ta yi al'ada bayan ta yi dawafin aikin haji a hadisin aisha radiyallahu anha ta ba da labari cewa safiya bintu huyai radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta samu jinin al'ada ya zo mata sai Aisha ta ce ni sai na gaya ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a ita za ta hana mu tafiya ne sai mun jira ta har ma'ana jininta ya ya dauke har kuma ta yi tsarki kenan za mu ƙara kwanaki da yawa za ta tsare mu sai suka ce mishi ai ta riga ta yi dawafin aikin hajji, inna ha afadat ya ce a tutun da ta yi ɗawafin aikin hajji ai wannan ya sauke ya sauka a kanta ya ce fada idan da haka ba za ta tsare mu ba ta zo mu tafi mana wannan an sauke mata kaga wannan nassi ne wanda ya tabbatar da cewa baya kanta to haka nan hadisin gaba shine hadisin mutanen madina sun tambayi abdullahi dan abbas me hukuncin macen da ta yi dawafi na aikin haji sannan sai jinin al'ada ya zo mata sai ya ce musu shi kenan sai ta tafi sai suka ce mu fa ba za mu ajiye ba za mu ɗau maganarka ba alhalin ga zaidu ibn thabit ya ba da fatawa saɓanin taka a to me yasa suka tambaye shi a wannan halin masu tambaya kan sai ya ji ya yi tambaya a wani waje zai zo ya ce to malam kai me ya ina da tambaya sai kawo don ya dauke ka kai ma ke kai ka kawar ko wajen wani sai a dinga hada waje kuma daga a to ai da ba su tambaye shi ba don haka sai suka ce to ai ga zaidu ibnu thabit shi tawassa shine cewa ba za ta bari ba har sai ta jira jinin ya dauke ta yi tsarki sai abdullahi dan abbas ya ce musu da suka gaya masa haka sai ya ce musu idan kuka je madina yana gaya musu ya ce ku je ku yi tambaya ku je ku tambayi un musulai ya ce ku je ku tambaye ta da abin da ta gaya muku ku yi aiki da shi to shi kenan da suka je madina sai suka yi tambaya suna tambayar un musulai uwar anas ne ita ma wannan abin ya same ta aiki a ashe tana cikin wanda manzo Allah ya ce su tafi kaga ya ba su amsa da haka yanzu ba maganar su ajiye fatawar shi su dauki ta zai kila ilimin wannan fatawar ba ta kai wajen zai ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maka mai yana gaya muku wannan fatawar ta faru ne a wani tsakani ma'ana lokacin da ita safiya ta samu wannan matsalar ba dole ya zamanto duka sahabbai suna wajen ba kila wasu sun ji wasu basu ji ba da haka wanda bai ji ba zai gini akan cewa lallai sai ta abin nan wanda ya ji kuma zai bada fatawar abin da ya ji da haka shi yasa abdullahi dan abbas sun da shi yana wajen yake ku tambayi ma ummu sulaim ita ma haka ne banda ita ma ko wasu mataye da yawa duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sauki to da suka je madina suka yi tambaya sai ita ta ambata musu hadisin safiya ta ce ai safiya ma ga abin da ya faru da ita kuma ni ma ina ciki to sai hadisi na gaba shi ma hadisin abdullahi dan abbas ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma an sauwa ma mace mai al'ada cewa ma'ana ta yi nafar ta bar garin maka Ida a fadar matukar ta yi dawafin aikin hajji don haka dawafin bankwana wannan an ɗauke mata ba komai a kanta wannan dalilan su suka sa imamu malik yake cewa dawafin wada sunna ne in an so za a iya cewa eh, fi haƙƙi alha'i ga mace mai al'ada kenan ta samu wannan uzurin shi ya zama sauƙi a kanta amma dai huwa wajibi wajibi ne ga wanda yake ba ba mai irin wannan matsalar ba mutum ya bari da gangan yake yin dawafi ya ce kai malamai sun ce akwai sabani a ciki kawai sai ajiye dawafin ban kwana ya to wannan ya san cewa yana cikin damuwa haka nan wato ya sake cewa na ji wato abdullahi dan umar yana cewa ita fa ba za ta yi ba za ta fita ba sannan bayan nan sai na ji shi yana cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su sauki kenan ya dawo daga matawarsa shi ma wannan kuma shine shine daidai mana koda kana bada fatawa wani abu cewa ka ka ce ba daidai bane sai ilimi ya zo ma cewa abinda kake faɗan nan fatawar ba haka bace to sai ka koma ka bi fatawa ta daidai wannan a wajen magabata abu ne mai sauki amma a zamanin mu yanzu da wahala yana ganin in har ya bada fatawar nan to abun kunya ne fito ya ce ya janye ta wannan shi yafi wahala yanzu a zamanin kuma wannan shine mafita shine mafi sauki shine mafi kubuta a wajen Allah madaukakin sarki ashe ilimi bai da bai da karshe haka ta iya yiwa ka yi iyaka bincikenka ka yi ijtihadin ka ka bada fatawar ya zama ba haka bane to akwai laifi in ka zo ka ce ka janye daga wannan abin ba laifi a ciki wannan shine amana ta ilimi haka mutum yana bada wata fatawa sai ya zo kuma ya samu ilimi ya zo masa wani zai ce shi fa ilimin nan tun ba ta hanyar shi bane ya zo to lallai shi fa yana nan akan ra'ayinsa har sai in ta hanyar shi ya zo ko wani yana ganin cewa faduwa ne a to ga abdullahi dan umar da ya fi kowa kiyaye sunna da fatawar ta zo mishi ya ce shi ma ya janye daga fatawarsa har abubakar ma radiyallahu anhu ya jiwa daga fatawa umar ma yana janyewa daga fatawa dukkan su ba wanda zai hawa ta fatawa ya ga wata wacce ta fita ƙarfi ba tare da ya sauka ba wannan kuma ita ce amana ta ilimi shine hakikanin tsoron Allah amma mutum ya cije fi shekara 20 a mas'ala daya ai ta gaya masa cewa wannan fa abin ba haka bane duk malaman duniya sun tare ya ce shi shi yana naka ra'ayinsa a wannan rashin san gaskiya ne wannan san zuciya ne Allah ya tsare to sai kawo hadisin Aisha da tsayinsa yake cewa mun fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba abin da muke nufi sai aikin haji yace an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so garin Makka yayi dawabi a dakin Allah ko mai Safa da Marwa amma bai yi ta'alluli ba ma'ana yana nan a cikin kayan nan nasa bai yi ta'alluli ba ce domin kuwa kana abul haji yana da abin yanka tare da shi don haka an yi dawaki tare da shi daga cikin matayensa da sahabbansa wasu waɗanda ba su da hadaya daga cikinsu sai suka warware suka aji domin duk wanda bai da hadaya to shi kenan sai ya juya niyyarsa sai ta koma ya zama zai yi ta matu inda ba da abin hadaya amma inda yana da abin hadaya sai ya yi kiraninsa sai ya ci gaba da aikinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi to a daidai wannan lokacin ne sai ce fahadat hiya ita Aisha tun a lokacin radiyallahu anha sai jinin al'ada ya zo mata da haka ba a je arfa ba bare a yi maganar jifa a yi maganar tsawafin aikin hajima da haka sai jinin al'ada ya zo mata kaga kenan ita yanzu umararta ta tashi a aiki tunda yanzu jini ya zo ya katse mata da aikinta da haka sai zama ita ba ta yi umara ba sai ta ce fa na sakna manasika na min hajjina sai muka yi duk ayyuka na aikin hajji su ne manasik kamar tsayuwan arfa kamar jiba kamar kwanan mina da muzdalifa wannan su ne manasi sai ta ce sai muka yi dukkanin hukunce-hukunce ayyuka na aikin haji ta ce to lokacin da ya zama dare ne na alhasba wannan daren da manzo Allah sallallahu sallam ya fito daga shi shine laidatar hasba lailatul nafar ranar da ya fito daga mina sai ta ce to ya rasu rasulullah dukkanin sahabban ka fa kowa zai koma gida da taura guda biyu ni kuma da guda daya ma'ana kowa ya yi aikin hajji ya yi umara amma ni kadai ce zan koma fa ni umara na yi kawai a aikin hajji kadai na yi ban yi umara ba sai ya ce a ah, ke lokacin da muka zo garin maka ba ke yi dawa biyu ba ne lokacin da muka gabato sai ta ce ban yi ba kaga nan ba ta yi dawa ban na umara ba sai ya ce mata to fakhruji ma a fiki ki fita tare da dan uwanki wanda shine Abdurrahman ibn Abi Bakr ki fita tare da shi zuwa wajen da ake kiran shi Tan'im shine aqrabu shi shine mafi kusan boda ta harami duka a cikin uh, bodojin harami wannan Tan'im din shine yafi kusa dan shine bai da nisa amma kuma daga tasowa daga can ya fi ya kowanne nisa dan daga Madina zuwa Tan'im tafiya ce ta wajen awa hudu amma daga Tan'im daga maka ka fita shi kuma bai da nisa shine ya fi kusa da haka sai aka duba mata abin da ya fi kusa yake ki je tan'in wannan wajen yanzu an gina masallaci ana kiran shi masjidu Aisha a daidai wajen da haka wannan shine haram karshen haram farkon kuma il da haka kenan wanda yake cikin irin wannan hali ta yana so ya umara sai ya fita sai ya dauko haramar sadaka yace wa fa bi umra sai ki niyyar umara wa mau'idiki makana kaza wa kaza kuma sai ki zo ki same mu a waje kaza Bana mun yi zango a waje kaza ga inda za ki same mu nan ne mahaɗar mu ta ce sai na fita tare da abdurrahman zuwa ta ne na ɗauki niyyar umara ta ce ko da na dawo ita safiya kuma ita ma sai ta jinin al'ada ya zo mata amma ita ba tun farko ba a yanzu ne bayan ana shirin tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aqra halqa wannan kalmomi ne da ake faɗansu yahuda sukan gaya wa mace mai al'ada in an ce akra kamar wanda ya samu rauni jini ya fito masa ko shine idin ba aka ha? faƙar lahun rasulullahi na ƙatar lahi su ya faƙar da buhu ka akaruha suka soke ta mana suna cewa akra ma'ana allah ya ji mata rauni saboda su yahudawa abin da yake cikin yaddarsu don ba addini ba abin da yake cikin yaddarsu shine idan mace tana al'ada to ko da ta kofin da ta taba ba za a sha ruwa a ciki ba dan haka in tana al'ada dole ne yana da wani daki na musamman nan za ta koma ta zauna ba za a yi komai da ita ba har sai ta gama wannan jina al'adar ta dawo da haka ko kofi ta taba sai an wanke shi to shi ne suke faɗan wannan kalmar su ce akara halka halka ma'ana wacce ta jawo ma mutanen ta halaka gane ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna al halika ay al mumlika ma'ana akara halka ma'ana ya faɗa kamar yadda suke faɗa ne kamar yadda ake cewa qatalahullah gane ko ko talibat yadahu da irin wannan kalmomin kaga shi ya yi amfani da ita kamar yadda suke amfani da ita kuma an ba kuma ta ba ita safiya bintu huyai ai mahaifinta bai yahude ne ko shine ne alhuyai ibn al-akhtab shugaban banin nabi na mutanen yahudawan madina tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta aishi ce to shi yasa ya mata da wannan lafazin tunda su sun saba a wajen su ba komai bane amma ai Aisha radiyallahu anha lokacin da ita jina al'ada ya zo mata mazala sallallahu alaihi Sallama, ba haka ya gaya mata ba ce mata yayi yace isbili inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati ibni adam wannan kuma shine daidai addinin musulunci da yazo sai yazo da sauki su kuma nasara abinda suke in mace tana al'ada ba ruwan su komai ma suna yi da ita har su kwana da ita su komai da ita a nasara sai addinin musulunci yazo da abu madaidaici tana al'ada ba a kaurace mata ba amma kuma ba a aikata abin da Allah ya hana ba Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah saboda haka mace tana al'ada za ta zo ɗakinka in kwananta ne za ka zo ka kwanta a shimfiɗa ɗaya da ita ta dafa ma abinci ta baka ruwa komai da komai amma dai ba za ka yi aure da ita ba shi ne kawai ba za a yi ba to kaga wannan shine addini mafi sassauci shine addini mafi daidai wanda ya fi daidai bal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha take cewa ah, idan ya kasance yana da bukatar ɗaya daga cikin su takan yi kunzugu ma'ana ya ji daɗi da ita iyaka abin da bai kai ga yin aure ba da haka babu laifi mutum yana iya kwanciya da iyalinsa amma dai kar ya je inda aka hana shi wannan Allah ya haramta Allah ya hana ta ce eh, wala ta karabu hunna hatta yadhurna haka lokacin da take al'ada ta yi abincinta ta yi ruwanta ta zauna da ta yi kushinga mayafi daya wannan duk ba laifi duk ba laifi wani addini ne sauki ne na musulunci to sai ya ce mata akara halka ai yanzu ke za ki tsare shin baki yi ba ne ma ranar goma ga wata ranar da ake yanka ƙada sai ta ce bala yi. sai ya ce a sa ba laifi a kanki, in fili ki zo mu tafi da haka kenan yana nuna cewa an ɗauke mata dawafin ban kwana amma har yanzu ba sai ka samu ana tattauna wannan matsalar akwai sabani duk da wannan hadisan da Bukhari ya kawo sai wani ya ce ma wallahi imana akwai wata mace fa tana cikin al'ada ya za a yi da ita ma kulli hali da hali sai ka samu akwai sabani kuma amma dai wannan shine zance mafi karfi gaskiya kuma fatawa ce ta wasu daga cikin malamai wanda suka dauki kila maganganu irin na wasu sahabbai kamar Umar wanda su ma sun janye daga baya fatawa ce ta Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda yake nuna ma cewa duk duniya babu wanda bai kuskure sai annabawa wannan fatawa an abin nan din ibnu taymiya akan ta duk da fadin ilimin sa ga abin nan din sa amma ya tafi akan wannan fatawa dai saba ma duk dokacin malamai yace yi kunzugu ta zo ta yi dawafin da dai saboda shi abin da yake cewa ma'ana dalilin sa shine cewa ai abin da aka hana ta yi shine dalilin da yasa aka hana ta yin dawafi saboda jinin kar ya zuba a masallaci ya bata masallaci haka in ta yi kun zugo ko ba zai bata masallaci ba kaga <laughs> kowa da akwai irin abin nan ɗinsa kuma ina ana cewa ibnu taymiya ba wai ana nufin an tsarkake shi bane ya fi kowa ilimi a duk duniyar nan dan yanzu wani ka zo kana kawo mishi cewa ai anan ibnu taymiya za a ce yanzu kai ka raina ibnu taymiya kinan ba ai gabanin shi an yi malamai manya manya wanda suka fi shi shi ma a zamanin shi ya zo Allah ya ba shi ɗaukaka irin tasa kuma har a zamanin shi ma akwai malamai manya-manya fitattuwa ne haka kada mu ɗauki wani lokacin kaga sai a ɗauki ɓangaranci yanzu ka ɗauki yan ɓangaranci sosai sai ce ma ai ibnu taymiya duk abin da ya faɗa ba ji a ciki illa ga wannan mas'alar duka kusan jumhurin malamai sun saba masa akai saboda haka a dinga duba dalili ba a duba mutum ba in za ka kalla ka kalli shi dalilin ka kalli hadisan da ayoyi amma kar ka kalli mutum ka ce za ka kalli mutum to ma'ana za a yi ta bin san zuciya ce ai wani bai kai ya kuskure ba bai sai ba ne duk abin da ya faɗa ba ji a ci kaga wannan babu wannan dan adam kullu bani adam khata kullu bani adam khata imamu malik imamu dadin hijira wanda a zamanin shi ba malami kamar sa amma matsaloli da yawa ya saba da wasu malamai kuma ya zama cewa maganganunsu sun fi nashi ƙarfi kai har zamanin sahabbai ma kamar yadda bayani ya gabata abubakar radiyallahu anhu zai bada fatawa daga baya ya ce kai in aka kawo masa abin da ya ce ya sauka a kai haka ba laifi ba ne mutum ya ba da fatawa kuma fatawar ya zama ta ci karo da wasu dalilai mutum ya zo ya sauka a kai ba faduwa a ciki wannan shine cika shine mutum ya ce la adri ko kuma raja'atu an qawli na janye daga fatawata wannan ba faduwa bane bane yana nuna cika ne yana nuna kiyayewa yana nuna ruko da amana ta ilimi Allah ya sa mu dace dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne bi zo mu tafi sai Aisha radiyallahu anha ta ce sai na sami da shi shi yana haurowa ni kuma ina gangarawa maka yana fitowa ina tafiya dan dama ya riga ya ce ga matsayin mu lokacin da ya ce a kai ta wannan wajen ita tana shiga maka shi yana fitowa kenan ta je ta gama umararta za ta zo ta same shi au wannan shakkan kokwanton daga rawi ne yace ko kuma ana da ni ina haurawa shi kuma yana gangarawa amma dai yana gangarawa ne ita da yana haurawa ne ita tana gangarawa musaddashi yasa yace kuntu da ba abu jarir an so ki kauli da babu man sallar asra na nafli bin abdahi wannan irin wancan ne na sallar da asar a abdah ko kuma al muhassar shi ma abdah din ma'ana kusa da kusa matan in ka bar mina kana gangarowa zuwa maka domin da yawa an yi sabani wasu na cewa a ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sallar da asar hadisi ya gabata cewa ya azhar da la'asar da magariba da isha a muhassar, ko muhassab din shine al-abqa domin shi yana cikin abqa din abqa din waje ne babba to cikin shi akwai muhassab wani kwari ne haka ko kwazazzabo na muhassab za mu ta kanan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu shi ne muke kuskure kuma Allah ya yi mana subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك